kana ji lala shiga nan gidan ka ce a baka dambu dambu na talatin talatin guda uku za a baka canjin goma na talatin guda uku. eh zai a baka canjin goma ba goma zuwa zan sha ai ai wayo na mutu wallahi wallahi wayo na mutu kaga na talatin talatin in ci yanzu in ci anjima? jima lafiya lau in sha zuwa? <laughs> masara dai tsada shinkafa ya tsada Allah ya ban yafe ba mafi mafici kawai ba dai da ni kike ba ko amma Allah ya isasshe ne amma da ni kike Allah ma ya isasshe ne dan da bai saba zai ubanki da ubanki ko an ce an saki mai dambun an sake ta eh. mai dambun to ko ita ce cleaner kake Allah sa to na gode amma fa duk wanda ya sace mai dambun nan Allah Allah ile mai albarka hada kai hada kai eh kai ma lasin ne maka kamar ya kai ma lasin ne ma abin da ya sa ga ya sace mata a jida tsakani da Allah ba za ka bincike ba na sake shi binciken me mu muna zuwa dambu na tura yanzu a siyo mun dambu ka ce wani wani yi bincike uban bincike zan yi ha ta lasi ne ma wanda ya saci mata ko mai ta malaka sake ta k'e ma lasi Allah shi ne ka Allah ya tsine mana ne ko wanda ni ma sauki saboda saboda Allah ba mata ina ruwa su su ba ruwa su ko akwai ko babu ko a tura musu in ka ba sa kuri ma ba za su doka ba ni ne na saki mata na saboda tsadan masara Ah, saboda tsadan masara ka sake ta eh. to mu kuma ai ka kashe mu kenan na kashe ku an kashe ku dambun da muke zuwa mu siya 30 yanzu muka sai da 30 muka sha ruwa ba lafiya lau ba kowa sai je gida ce. sheki na saki mata eh na sake shi amma fa da rana ya ci da safe ya ci yamma ya zo ya ci in da rana sai ce wai rabin kaza uban kaza ba ka rabin kaza sai ka amma Allah ya tsine ma kai malasi ne da Allah ya tsine ma kai malasi ne da kuma buga uban ai nan yake kutumo buwa uba Allah kuma ka dan bayana ba Najeriya sa ta tsaye ta ke gaba Allah ya tsine mu albarka kan ka mai satan kada tunumbu da ka.